يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya mu shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da wannan darasi na alkur'ani mai girma yau insha Allah za mu dora akan aya ta 24 ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi walin rasuli kafin mu karanta akwai tambayoyi wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam takawa da ibani da ilimi mai albarka amin malam malam ne matsayin wanda ya karbi ko ya ba da aure amma ba a neman sa wajen yin sulhu a lokacin matsala shi yana da laifi domin sai aure ya gama lalacewa shi waliyin yake sani ba da laifi tun da ba a gaya masa ba da an gaya masa ne shi ne yake da laifi kuma gaskiyar magana ina ga kamar duk lokacin da muka daura aure Na kan ja hankalin mutane akan wannan to amma mafi rinjaye ku waɗanda ake wakiltar ku a wajen karɓar auren ku ne ba ku da kirki ya ka kawar da kai daga faɗan wani ya kawar da kai saboda shi an gama masa aiki an zo an karɓa masa mata an je an tambaya masa an karɓa mishi mata duk wahalar da ya sa mutanen nan suna masa ba kuɗin da yake biya kuma in ya samu sabani ba zai iya zuwa ya gaya ba baban ma ba zai gaya masa sai ya sake aure ya tafi shi kenan sai wata rana wakilinsa ya gabu da uban yarinya uban yarinya ta tun yaushe aka gama wannan yanzu wajen watan ta uku ma ta yi kusan gama idda haka za ka ji uban wani yarinyar yana fara ta yi kusan ta yi kusan gama idda ba ko bai gaya ma wali ba me amana dan Allah kuma wani mutunci ka ba mu wannan mutumin baka tura shi gaskiya yaran nan fa ku sake hali ba ku da hali ba ba ku da hali wallahi wannan ba halin mutumin kirki ba duk wanda yake da babba sawa'un baban shi ne ko wani ne ya ga girman sa ya sa shi to ya san girman sa kuma ya ci albarkatin girman sa amma kuma ba zai gaya masa ba wai wani abin da ya san shi baya faɗa wai ya sake matar baya son wani wai ya bashi hakuri wani ma ya tashi sai ce bari zai mata saki uku yayi ba kuwa yayi yayi maganin ya yayi maganin babbansa yayi maganin duk mai sa baki a ciki daga ka taba yake ai saki uku ne shi gani yake kamar gwanin jaye zamanin da kai ba Allah ya shirye ku kuma da ba Allah ya shirye ku ku gane saura ka bayi da laifi idan dai ba wato abin nan ba in ba an gaya masa ne yake ba wannan kuma yana ya ce assalamu alaikum malam malam tambaya na shi ne malam za mu iya kiran demokuraɗiyya kafurci kai tsaye Lalle ba za a iya ba ba za a iya ba saboda akwai abubuwan da kai ma kake yi da su ba za a iya kiran ka kafiri kai tsaye ba sai an tambaye ka dalili ita tambaya ta ta biyu menene hukuncin wadda ya bar sallah daya da gangan kuma har ta wuce bai rama ba to kaga anan za a iya ce ma kafiri kuma ka yi tambaya kan demokuraɗiyya kuma ka bar sallah da gangan shi yasa na karanto tambaya ta biyu saboda mu ji wacce ce ma ta kusa da a ce ma kafirin wanda ya bar sallah da gangan ita ta fi kusa da a ce ma kafiri ne kai tunda annabi ya ce man taraka ha fa kadi kafara wanda ya bar ta ya kafirta kuma da gangan ka bari kuma ka ce baka rama kaga kai kafiri ne kenan kaga matsalar ko ita demokuraɗiyya idan ka dubi lajina na fatawar malaman abin su Usaimin da su Bin Baz da su wane ne Abdullah Razak Abdul wane ne Uhudi a cikin majmu'ul fatawa na sun ce akwai hatsari amma kuma ba dukkan mutumin da yake yi ne zaka kira shi cewa ka ce masa kaza ba saboda shi ce wani nizam ne idan kai ka kudurce a ranka tsarin ya bi na Allah to ka kafirta amma idan ka ce tsarin bayanan Allah bane yana da kurakure da hatsarori irin nasa amma kana son ka kawo gyara a ciki to wannan usaimin ya jaza haka ce ba za a ce ba kafiri ba hatta barlaman aka sake musu tambaya a tambayar aka ce ta yi aka maka lahu zai iya zuwa shi mutum na garin nan ma shi kadai ne amma majalisar bayar da zai ya ce ya ba da gwargwadon abin da zai bayar na rage fasadi ya yi iya abin da zai kawai sauran in an ya fi karfin kai bari ka zai kenan wani abu ne daban wanda ba za ka iya kiran mutum cewa shi ba amma yanzu yanzu ko alƙali idan ya yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba idan ka je ka dubi wa mallami hukum bima anzalallahu ai an kasa mutane kashi wajen uku ne ko hudu sai mutumin da ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kuma ya ce wanda ya yi ya fi na Allah to ya kafirta amma idan ya yi itikadi ya yi itirafi a hukuncin Allah ya fi na kowa to ya kubuta mutane daga kalmar kafirci sai dai ya koma babin laifi to haka shi ma wancan din yake an gane amma barin sallah da gangan ba wanda ma goyi bayan ka kawai kafirci ne an gane yawa malikiya ne suke da ganin cewa in kai yin sallah ka barta da gangan aka ce sallar wajiba ce kace wajiba ce amma dai ba za ka yi ba wasu suna ganin baka kafirta ba saboda surucin da kai na wajiba ce domin ka yarda da Allah ka cewa wajiba ce ko ko baka yarda da Allah ba ka yarda da Allah da kace wajiba ce amma ba za a kira ka kafiri ba sai dai ai ta maka nasiha har zuwa kwana uku ka ba tuba ka yi sallar idan baka tuba wai an ce akai ka mayanka su kashe ka za a maka haddi ko ba gane ba amma su ɗaya ɓangaren malaman kawai inda ka ƙirin sallah kawai ka kasurta abinda ake nema a gurin ka sai ka zaki jaddada la ilaha illallah saboda ita wannan demokuraɗiyar da ake kallanta wata abaci wanda za ta iya amfana ta wani gudun za ta iya cuta su su malaman jina ɗaya sun yi ta maganganu suka ce musamman idan wanda ya shige ta yana kawo barna da fasadi an gane da barna iri daban-daban saboda matsayin da ya taka kuma yana bata ɗabi'un mutane yana bata addinin mutane yana kawo wasu abubuwa saboda wannan zaɓen da ya samu ya hau wannan suka ce duk da haka shi fasiki ne kuma babban azzalumi ne amma idan ya ce abin da yake halar ne ya kafirta so hukuncin kafirci duka sai wanda ya halatta abu shi ne zai iya ɗaukan lafazin kafirci amma in kayan da akwai kurakurai na yanzu mutum ya yi zina a cikin nan akwai mai yin zina ne ba mai magana ba za ka fara ba dan kana yi ko Allah ya sauke ma babu aiki nan babu sha Allah duk da dai ba za mu iya ladu zaki hada ba za mu iya tsarkake kowa da kowa ba amma dai mafi rinjaya mu babu ba ko daya kuma nan duk yan aljanna ne muke tsammani ba ka je sha <laughs> eh, Allah ya ba mu aljanna to kaga wanda yake zina shi ma ba za a ce masa kafiri ba sai in ya ce yin zina halal ne to anan ne ya kafirta amma in ya ce zina haramun ne to zunubi kawai yake aikata ba ka ce masa kafiri saboda halatta abinda Allah ya haramta shi yake mai da mutum kafirci ko kuma halattar ko kuma haramtar da abinda Allah ya halatta shi yake kaiwa ga kafirci amma duk sauran wasu gefe-gefe to ana iya maka uzuri a ce kayi laifi kayi yi zunubi ka yi sabo amma ba a ce ma kafir saboda haka ba za ka kira duk wannan tsarin ce masa ka ce masa tsari ne na kafirci ba sai dai tsari ne wanda yake cike da kurakurai wannan kan duk duniyar musulunci ta yi ittifaki tsarin demokuraɗiyya yana cike da kurakurai iri daban-daban sai a gefe guda akwai baliban da suka yarda kuma wasu suna aiki ta wannan bangaren kuma su taimaki ma musulunci wannan duka ana an tafi a kan in bebe lajinar malamai an lajina ta malamai na fatawa ta duniya sun yi waɗannan maganganu daga cikin waɗannan malamai akwai abdullahi al-abdulaziz bin Ba. shi ne mara ra'isun lajina akan wannan fatuwa in shi ya jagoranci zartar da fatuwa za ka ganta idan ka shiga majmu'ul fatawa ɗin nasu za ka ga cewa littafin za ka ga kan wannan bayanan sun ci shafi ya kai wajen uku ko hudu ana baza dalilai kowa yana kallon su sannan members nashi waɗanda suka taimake shi akwai abdulrazak afifi akwai kuma abdullahi bin ghadiyan akwai abdullahi bin qaw duk waɗannan manya-manyan malamai ne wanda a majalisar suka yi so maganganu saboda haka ba za ka kira abin kai tsaye ka ce musu kafirci ba ne sai idan ka halatta karin da ake wani yana cewa malam zan so mai wannan tambayar ya same ni a waje saboda na karanta ta na gani amma ina son da rai ya same ni mu tattauna da shi in akwai hanyar da za a iya taimakonsa tsakaninsa da wanda ya rubuta takardar ina ganin sai mu bi don ya samu taimakon amma dai a abin da ya rubuta idan ya tabbata haka ne malamai sun tafi akan kwala zamana alai ba zai biya ba shi ya san kansa mai tambayar ya tambayar ya sani ya san kuma abin da nake so abin da ka shiga na asara a wajen taimako musulunci ba zai ɗora maka biya ba to amma ina son matsuni da kai da waɗanda kake zargin sun yi wannan abun sai mai magana da su kai tsaye ya fi kai tara rage sai ana ta rubuta kada ana wasu abinci-abinci ba su ne za su fitar da mu ba kawai ka zo in kai bayani na hakika to ni kuma sai in jagorance ka har wajen waɗanda kake tunanin sun yi wannan zalunci sai mu ji bayani daga bakin su amma in kuma ƙarya kake yi to watakila ba za ka ba ba mamaki yawwa don ga hadda sunan wani a cikin to kaga mu ba za mu karanta irin wannan ba ci tsiye ne ba daidai ba ne saboda haka amma dai bisa asarar da aka yi karya kasa ganewa ya ambaci wasu abubuwa kowanne ya ce dari tara tara to ina jin ya gane dubu dari tara tara ina jin ya gane zai fito

ka rubuta mana ina ganin ko tun da dama ba ma ba da tambaya ga kawai kuma don kana da yan gaba gaba ba zama ba ka <laughs> na masu promotion ba wanda ya na zo nan na kai awa biyu na zo sun karfe tara na yi program a nan bayan an yi program an yi sallar jana'iza bayan ma nan sai da na sake zama sai da sha biyu sai ko dandin ba da hukuri amma ba wanda ya zo suna jin ka aiki eh, ba za su zo ba ne kawai jama'a ku gane cewa zaman nan da muke ba zaman munafurci ba ne ni zama na gaskiya da amana ni zaman gaskiya da amana ka rubuta abu kuma an neme ka karo ka yi zuwa amana ce to daga na ɗauki nauyi idan ka zo kai bayani a kowane haƙƙin ka zan jagorance ka ba mu maganar ma maka addu'a ba zan ma jagorance ka ne mu je har gurin da ake yi to kuma ka yi zuwa me za ka faɗa ita ga babu amana kenan ko yawa to in kuma kawai dai ka rubuta ne a yi surutu a tashi ai ba zai ma aiki ba ba zai ba amfanin ba ko da har yanzu ina nan jiran na za su zo a ba ka da daman ka yake hukuncin ba za su zo ba tunda watakila ba su shirya ba ne suna tara hujjoji ne har da zuwa su gama tara hujjoji ba za su zo ayi za su zo yanzu akwai kungiyar makarfi shi ma ta turo mun kuma ka gaba zan yi magana ba saboda ni kamar kowa ma jujinsa in ya nebo kai na yake soke ko ba haka bane kowa da ka sani kuma har gwamnati ma ta jujin jujinta ba tana jin zamana kar ku ɗauka wai ku ne kadai har kita ko ka ji bane saboda haka ka zo mu yi magana yanzu ka zo su da suka rubuta na ke su zo ina ba na sun ba kuma da aka kira ba na yi kwanakin da gwamnati ba kuma gwamnatin ta ce su je to don me za ka tsaya kana bata mun lokaci na ce ka zo kawai sake zuwa kana munafukan kanka nan ke nan kira kuma sai Allah ya sa sai aka shiga sai aka ce su je sha ɗaya gobe suna da problem ne su ma na promotion din ne to kuma ka ke zuwa ya zan maka kana tsaye zan buga in yi magana in karyata ka za ya karyata ka a gurin wannan ne baka so to kai munafiki ne in ba sa abu ko ba shi ne gaskiyar magana ya yawa ku zo ina jiran ku na su taro ina jiran su <laughs> in dai wai a bi kadin ne kuma akwai hanyar da zan bi maka kadin wallahi zan je ka dinka dan kai amma ni ba zan je da kaina ba wanda ni ba ruwa na da wannan harkar ni aikin ma zo nake in bari kai ne kake ta fama sai ka aikin gwamnati ni yanzu zo nake ma in gudu wallahi daga aikin ma na gwamnati na a a ba inda ma mutuwar zuciya aikin gwamnati ne yake ciki mutuwar zuciya ce kawai kana zaune baka ka tsammanin rahama ubangiji sai wata ya kare kullum duk falalar da ubangiji ya baza a duniya yana cewa ku nema in baku ku nema in baku shi <laughs> dan kasuwa kullum gari ya waye dan kasuwa kullum gari ya waye tsammani yake yanzu kana zaune a nan kana tsammanin ciniki kullum kana tsammanin falalar ubangiji kuma kullum sai ya kawo ma kai kuma kana zaune ana fi kirga kudi a duniya ba mai baka wai sai wata ya kai ashirin da bakwai ba mutuwar zuciya ba ce ka ka samu wani abu ni zan bari ya yi zai na abu nukaran dama da kai gara rinka gaya muku ne ku amma ba cewa ne ka aikin gwamnati ba amma dai ka san wannan abun kam yana nan ba ka tsammanin rahama sai ya kwana ashirin da wani wannan kam kayi ma ka sani kuma kayi ma kanka hukunci don daga ya kai ashirin da biyu ashirin da uku za ka cewa akwai alat ba ka bane? a ah, so. sannan kuma kai ne kake da manya-manyan abubuwa na a'a yanzu baka je kan lokaci ba a'a ka tashi lokaci bai ba arabe-arabe iri daban-daban duk waɗannan suna ciki gama duk da haka zan iya bin kado kuma ko a ɓoye ka zagaya ka zo ka sare ni ba sai ka zo mutane suna kallon ka ba a ɓoye ka ce ba mu muka rubuta batun abu na tunan kaga sai magana da gaya ta fahimta ba wanda ya sani kuma wallahi ba zan zo nan faɗa ba <laughs> duk da rufa maka asiri wallahi kai dai kawai abin da nake so shi ne ka zo ka dora ni akan gaskiya amma ni gaskiya ba na son ka dora ni akan ƙarya in jagorance ka in je in samu kuma ƙarya ne to wannan ina jin kunyar sa kuma ina rasa inda zan sa kaina saboda ni ma baka yi mun adalci ba kawai abin da nake bukata ke Allah ya ce maka na bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قولا لكم في إيمان استجيبوا لله وأمسى مع الله وللرسول كما هو أمسى ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم إذا سكا كراكم إذا الله يكرا تو أمسى idan manzo Allah ya kira a amsa suna kiran ku ne lima yuhyikum zuwa ga abinda Allah zai rayar da ku kaga ai kuna da rai a yanzu kuma kuna rayuwa amma aka kira ku aka ce ku zo ga abin zai raya ku to za mu fahimci wannan cikin bayanai da za su zo daga baya wa alamu Allah yace ku sani annallaha lalle cewa shi Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi Allah shi yake kance tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu kuma ku sani shi Allah ilaihi na zuwa gare shi ne wato za a taro ku ranar tashin alkiya. za mu karanta abin da ibnu kasir ya faɗa kafin mu ɗauki kalmomi guda guda saboda muhimmancin su mu isar da sakonni a cikin su akwai istajibu za mu yi magana akan kaifa tastajibullah ya za ka ka amsa ma Allah wa kaifa tastajibu lirrasul ya za ka amsa ma shi Allah tabaraka wa ta'ala a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun kira ka ka amsa menene abin da za su sa ka karayu sannan za mu ga cewa sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa akwai magana a nan da sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa za mu yi magana a kai Imamul al-bukhari ya yi ma wannan babi ko ya yi ma wannan aya wato babi kusan a hadisinsa na dubu uku ɗari da goma sha ɗaya ya ce istajibu ma'anarsa shi ne ajibu sun san imam al-bukhari yana babi wani lokacin ya babi ya ce babu kaunin lahi tabaraka wa ta'ala kaza babin faɗin allah da ya ce kaza sai ta koro hadisi za mu kawo hadisan da aka ruwaito za su bara su kasa wajen guda biyar ba ko shida kan wannan magana ai lima yu'yikum ku amsa zuwa ga abin da zai rayar da ku su malamai suka ce lima yuslihukum abin da zai kyautata ku ya kyautata muku rayuwa ta duniya da kuma lahir قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلي قال كنت أصلي أبي سعيد المعلي يكي تيوى آه المعلي يكي تيوى كنت أصلي لا كسنتي إنا صلى فمر بي الرسول صلى الله عليه وسلم سيما الله يوتي فإن لك صلى ina sallar sai zo ya wuce bayan ya wuce fada'ani sai ya kiraye ni falam atihi yace ban je wa wajen manzon Allah ba da ya kira ni hatta sallaitu har sai da na gama sallata summa husa nan sai na je wa manzon Allah bayan na idar da sallah faƙala sai annabi yace ce ma mana aka an ta'tiyani me ya hana ka ka zo da na kira ka ba na kira ka ba mai ya hana ka zo ga wannan tambaya ce mai girma ko to shi dai ba kawo wata amsa ba amma dai amsar kawai yana sallani shi ne kawai abin da za a ba amsa ya nabi ya ce masa alam ya yanzu Allah bai faɗa ba a cikin alkur'ani ya ce ya yi wallazi na amanu stajibu lillahi walin rasul kai ba ka karanta ba ne Allah bai faɗi haka bai ya kuma su imani ku amsa ma Allah kuma ku amsa wa manzon Allah idza da'akum idan ya kiraye ku lima yuhyikum ga abin da zai kyautata rayuwarku summa qala sannan sai annabi ya ce can kamar magana ta wuce sai annabi ya sake cewa tunda an yi hadafi da summa azama suratan fil في القرآن an أن annabi ya ce wallahi zan sanar da kai wata surar da tafi kowa girma da tafi dukkan surorin alkur'ani girma kafin na fita daga masallacin nan ka saurara zan baka ilimi ilimin da sura ce ta alkur'ani ɗin gurungun zan sanar da kai kuma ta fi kowace sura girma a cikin alkur'ani zan sanar da kai to shi kenan fa zahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya kama tafiya li yakhruja don ya fita daga masallaci kuma bai bada abin da yace zai sanarwa. an gama zama duka an yi abin da za a manzo Allah ya kama hanyar zai fita daga masallaci to shi wanda aka yi masa alƙawari fa zakartu lahu sai na tuna wa annabi na ce fa ka ce sanar da ni wata sura wadda ta fi kowace irin sura a cikin alkur'ani daidai ne in kuki sallah da gwamna a masallaci ya maka alkawari in zai fita ka ce alkawari na ko ba daidai ba ne inda ya ce mun yi sallah zan baka ko sai kaga kuma zai fita daidai ne ka tambaye shi na za su barka ko amma dai daidai ne ka tambaya inda yanzu gashi an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama fa zakartu lahu sai na ambata ma annabi wa qala mu'az mu'az yake cewa qala haddathana shu'ba an khubayb bin abd arrahman sami'a hafsa asim سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال an sake ƙaro ruwayar sai kamar mameci ne don duk waɗannan da aka ambata a farko mun ambace su sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da tafi kowacce girma a Alƙur'ani ita ce alhamdulillah rabbi alamin Iya sab'ul makani ita ce bakwai abin maimaitawa ayoyinta guda bakwai ne kuma a kowace sallah har ta nafila har sallar jana'iza ana karanta ta da haka ta zama bakwai abin maimaitawa wa haza lafzu labzuhu wannan wato labazin na shi wannan da muka ambata وقد تقدم تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرفه في أول تفسير الفاتحة an riga an baci wannan hadisi a a farkon surar fatiha mun kawo wannan amma abin yayi nisa shekarun suna da yawa an gane shekarun suna da yawa don wajen kusan shekara goma ba ake wannan goma sha an gane ko wa qala mujahid imam mujahid yake cewa anan dai mun fahimci cewa surar fatiha ta fi kowace sura girma a cikin alkur'ani sai faɗin mujahid da ya ce lima yuhyikum da abin da zai rayar da ku ƙala menene zai rayar da mu nan kuma kaga sahabbai da tabi'ai kowa yana da fassara irin tashi amma shi mujahid abin da ya ce lima yuhyikum ita ce Alhaf, gaskiya ita ce za ta ba ku rayuwa mai kyau shi wannan shine fassararsa yace idza da'akum lima yuhyikum zuwa ga abin da zai raya ku rayuwa mai kyau ita ce gaskiya qala qatada imamu qatada shi kuma ga ta shi fassarar lima yuhyikum da zai rayar da ku yace huwa hadhal qur'an shine wannan alqur'ani shine rayuwa take cikin ku kaga yadda suke da fahimta akan lafazi guda da kowa kuma ga irin tasa fahimta sai ba da dalili ya ce domin shi ai alqur'anin nan fi ja a cikin sa ne tsira yake wa fihi albaqa a cikin sa ne wanzuwa take duk wanda ya aike da alqur'ani aikin sa ba zai lalace ba zai dawama sannan yace wa fihi haya a cikin alqur'ani ne rayuwa take saboda raka duk wanda ya rike alqur'ani ya aike da shi wannan abubuwa guda uku da su tabbata kan shi an gane wa qala suddiyu shi kuma ga abin da yace lima yuhyikum wato ga abin da zai rayar da ku da yace huwa islam shine musulunci musulunci shine zai ba ku rayuwa yace fa fil islam ihya'uhum a cikin musulunci ne rayuwar mutane take ba da mautihim bil kufri bayan da suna matattu kafirai don shi kafiri matacce ne an gane shi kuma inda ya kullo kenan yanzu Fasara iri uku kenan Fasara ta hudu kana muhammadu bunu ishaq an muhammadu bunu ja'farin bunu zubairin an urwata bunu zubair ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum yace ay lil harbi abinda zai rayar da ku shine ku fito ku yi jihadi don shine zai kare muku rayuwar kaskanci daga kafirai shi ma kun karbe shi ko yace jihadi allazi a'azzakumullah wanda da shine Allah ya goyar da ku a duniya an gane da shine Allah ya girmar da ku ya goyar da ku ba'da zulli bayan da kuna kaskantattu cikin kafirci wa qawwakum kuma Allah ya karfafe ku ku musulmai da wannan jihadin ba da daf bayan da kuna da rauni wa mana'akum min aduwikum kuma jihadin yasa kafirai suke shakkun ku aka aka hale su daga taba ku da al min umlakum bayan da suna da rinjaye akan ku wa bainal kufri wa bainal iman sanan musuluncin nan da shi ne aka bambance tsakaninku da kafirci da kuma imani wannan shine lima yuqiku an gane amma duk da haka wannan hadisi yana da matsala ta rauni a kan sha'anin abin nan akan sha'anin masu ilmin hadisi sai faɗin Allah da yace lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu Allah yana shamakance tsakanin mutum da zuciyarsa hatta tarakahu ya yaqil abin Allah ga dama ya shafe zuciyar mutum sai ya bar shi bai da hankali duk abin da aka zo shi ba zai fahimta to shi ma nan malamai sun yi abin nan sabani akan cewa sudi yana ganin cewa yahulu bainal insabi wa qalbihi Allah yana sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa wala yastati'u an yu'mina ba shi da ikon ya imani wala ya kafur kuma ba shi da ikon ya kafirta illa bi idnihi sai da idnin Allah yanan da musulunci da kafirci duka kowane da izinin Allah yake zuwa na'am wa qala qatada imamu qatada yake cewa huwa qawli huwa ka qawlihi ta'ala wannan aya tana kama da fadin Allah da yake wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari mu ne muke kusa da dan adam sama da wato da zuciyar wato sama da jijiyar wuyan shi وقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisai da dama sun gangaro akan wannan ma'anar makance tsakanin mutum da zuciyarsa hadisai da yawa sun zo bima yunasibu hadhihi al-aya da abin da yake kama ko yake dangantaka da ita wannan wato aya hadisi na farko hadisin imamu ahmad yake cewa qala haddathana abu muawiya anil amash عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دقى أنس بن مالك كي سوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي يا كسنشي يقصر ينا يويتا أن يقول ينا فدن ونم magana yana yawaita faɗin wannan yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata wato akan addinin addu'a ce ko ba addu'a ba ce addu'a ce to kaji annabi ya kasance yana yawan yin wannan to idan annabi ya kasance yana yawaitawa ina kuma ga mu na wanda shi ma ka zabar kwaro ne mara an gane shi zuciyarsa ba ta taba wani rawa ba to ina ga mu kuma da zukatan suke ta rawa ko shi annabi sako babu shi tattare da shi babu dukkan wasu abubuwa da kasani sha'awa ma ta jinsiyar dan adam sai ya ga dama take motsi in bai ga dama ba za ta yi motsin ba sha'awar ma ta kuma kaga wannan ai tsararre ne ta kowane bangare ko amma kai zunubi ma mai magana yana nan yana magana da wani zunubi mai tafiya da kafa kana kallon sa yana tafiya da kafa kuma zunubi ne ko wani har a bakin kofar gidanka wani kuma an kai wasa har ofis ɗinka sai ya shigo wani kuma an kai wasa har gidanka ba kuma zunubi ne yana magana yana motsi kuma yana tafiya ai dai ka gane ba ka gane mana ba sai na sake magana inda ba wani abu kake ne ba faƙulna ya rasulallah sai muka ce tun da anas ya ji manzo Allah yana yawaita wannan addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya mai juya zukata ka tabbatar da zukata zuciyata akan addininka faƙulna sai muka ce sahabbai kenan ya rasulallah ya manzan Allah amanna bika suka ce mun yi imani da kai wa bima ji'ta bihi kuma mun yi imani da abin da ka zo da shi fa hal takhafu alaina yanzu kana ji mai mana tsoro kun ba mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo kana ji mana tsoro ne ya rasulullah fa qala sai annabi yace ce na'am ina ji muku tsoro ita innal quluba lalle su zukata fa da kake ji baina asbu'aini min illahi ta'ala ya ce zuciya tana nan tsakanin yatsun Allah an gane yuqallibuha yana jujjuya ta in ya ga dama ya juya ta kan shirya in ya ga dama ya juya ta kan me. bata Allah ya sauke sanarwar hadisin manzo Allah yake cewa yanda ka ga ruwa yana tafasa a tukunya in an zuba yana watsal watsal yana ta motsi ko yace to haka zuciya take ba ta tsayawa a guda wajen tunano maka abubuwa don haka yanzu mutum sai ya zauna awa daya sai ya tunani inda za a cire tunaninsa da yadda zuciyarsa ta jujjuya a ɗura abubuwan abubu ba zai iya ɗauka ba Allah awa daya zai ka zauna kana zafka tunani ka haɗa nan ka haɗa nan ka haɗa can ka haɗa can ana tarawa idan ka gama awa daya aka ɗura maka abubu ba za ka iya ɗauka ba kayan da ka tattara na tunani kawai haka take zuciya ba ta zama guri ta ba ka ga ko bacci kake sai ta yaya wani abu ta sa maka kuma ka rinka taiwa ajiye kayan mafarkin kaza zuciya da haka take jujjuyawa wa haka za rawahu tirmidhi wani hadisi ya inganta daga imamu tirmidhi abu dauda ya fitar da shi ahmad ya fitar da shi hakim ma ya fitar da wannan hadisi imamu zahabi ya yi muwafaka akan wannan hadisi da hadisin imamu tirmidhi da ya fitar da shi والصواب أن هذا الحديث صحيح wannan hadisi ingantacce ne hadisin da yake nuna cewa zuciya ga yadda take kuma sahabbai sun tambayi manzon Allah ya ce musu ina jiye muku tsoron domin zukata dukkan suna tsakanin yatsun Allah yana jujjuya su yadda ya ga dama haka za rawa tirmidhi fi kitabil qadri an gane haka dai zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi akan wannan na gaba hadisin akhar wa qala al imam abdullah ibn umayd fi musnadih qala haddathana abdul malik ibn am qala haddathana shu'bah an al an ibn abi an bilal radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama lalli annabi tsira da amincin Allah tabbata gare kana ya da'u ya kasance yana addu'a da yake fada cikin addu'ar ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka hada hadisun jayyid jayyidul isnad wani hadisi yana da abin isnadi jayyid hadisun asar wani hadisi har yanzu na uku kenan ko قال الإمام أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول قال حدثني يسر بن عبد الله الأضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت نواس ونواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول sami'tu رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يقول manzon Allah yana الله mamin فدي ما babu wata zuciya illa wa huwa baina اصبعين min asabi'i رب العالمين sai wannan zuciyar tana nan a tsakanin yatsun ubangiji idza sha'a an yuqima aqama idan Allah ya so ya tsayar da zuciyar ta tsaya dodar akan shari'a aqama ko sai ya tsayar da ita wa idza sha'a idan Allah ya ga dama an yuzigha ya karkatar da zuciyar azaza sai ya karkatar da ita wannan ya wajabta wa mutum ya addu'a Allah ya tabbatar da zuciyarsa ya wajabta ma kai addu'a wa kana yaqulu ya kasance yana fadi ya muqallibal qulub ya bai juya zukata tabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata wato akan addinin ka ya Allah قالت فقلت يا رسول الله انغاني وانا صلكي لي نا يصلكي وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت وتثبت قلوبنا على دينك كتبت ذكاتمو ابسا واتو كان ادينك وقال والميزان بيد الرحمن شي ميزاني نغدا ايكم متاني yana hannun Allah mizanin da za a dora ayyukan kowa ba ya hannun mala'iku yana hannun Allah shi yasa Allah ya ce ranar tashin alkiyama wa na nadau almawazin alqista mu za mu sanya mizani na gwadan aikin adalci mu za mu saka mu za mu saka wannan mizani biyadin rahman yana hannun Allah yakhfiduhu in Allah ya ga dama ya sa mizanin yi sauki karkatar da shi ya zube in Allah ya ga dama wa yarfa'uhu in Allah ya ga dama ya daga darajar mutu da mizani yana hannun Allah an gane akwai waɗanda munanan ayyukan su suka fi rinjaye amma kuma Allah yana ba su rahama saboda ko da komai nasa akwai waɗanda an yanke musu ma hukunci an ba su dalili a lahira aka ce in kuna da abin da za ku kawo ku kawo yanzu iya abin da kuka yi ya nuna cewa munanan ayyukan ku sun rinjaye kyakkyawa don haka hukuncin wuta ne in kuna da wani abu da za ku kawo kowa ya je kawo kai da ganga za ka ce ma Allah ba ka da abin kawo sai ga wuta nan to ga wuta subhanallah Allah da rahamarsa zai ce ka zo akwai alkawari tsakaninmu da kai alkawari shi kuma Allah la yi al-mi'ad la ba ta ba alkawari shi ne hadisin bitaza an gari hadisin da ake magana ba da sun samu shi hadisin bitaza saboda nan ne Allah zai fito da wani kati kati nan a duniya ma manya yin sun bukata suna yin kati ko compliment card ko sau da sai a dauka sai a baka kyaf kyaf kyaf kyaf kyaf ka je shi to wannan zai ka ko in an je gurin wancan saboda ya fito daga ina daga wajen manya ko to wannan bidakar daga gun Allah za ta fito za a maka alfarma ne yanzu Allah zai ma alfarma shi katin abin da ke dauke da shi shine la ilaha illallah ne a rubuce a ciki a ce kuma ka faɗe ta da gaskiya amma ka yi ciwa-ciwa amma <laughs> za mu maka alfarma saboda ka wannan katin sai Allah ya tsora shi akan mizani wannan mizanin da ake magana yana hannun Allah sai Allah ya tsora katin sai kawai katin sai rinjayi komai ya je ka tafi aljanna yanzu ka zama sakulat mawaziru kyawun ayyukan ka sun suka yi nauyi ka tafi aljanna wannan alfarma ce ko wanda ake musu haka Allah zai musu wannan akwai kuma wanda ma gaba ɗaya duk taron lahirar da biyan mutane sai Allah ya tafiyar da hankalinsu kowa a shigartar da shi da wani sai a kirawo ka ka zo sai Allah ya ce ka ka ba kowa baya gani yi ka ba eh yi ya Allah yi ka ba yi eh kayi ka ba ko eh yi. tafi aljanna sai a kore ka ce yi maza yi maza tafi aljanna maza to sai a dawo da hankalin kowa kai an sallame ka Allah duk yana yin wannan akwai waɗanda kuma Allah zai saka su a gaba la haula wala quwwata illa billah sune waɗanda annabi ya ce man nuqishal hisab faqad halak wanda duk Allah ya saka su a gaba su kuma in zai musu dan za a musu sai an kawo hankalin kowa sai ya tsaye da kai kowa ya kalle ka sai Allah ya fara ce ma kamun kaza kamun kaza kamun kaza ba za ka tsira ba wallahi wuce za ka tsira ko waɗanda Allah yake musa kuma galibin waɗanda ake yi ma haka su ne waɗanda suka ce ba sa jin kunyar kowa kuma ba sa jin tsoron kowa mutumin da zai fito ce duk garin nan nayi ba wanda ya isa ce mun kaza kullu ummati mu'afa duk al'umma ta za a mata afuwa illa al-mujahirun sai irin waɗannan waɗanda suka zama tantagaryun matsiyaka to sai Allah ya ce zan nuna mu to da ka daina aikin sabo a fili ka yi kokari ka buya in ma zaban da ka yi kar ka yadda a rika gani domin Allah zai iya maka wannan rufin asirin da muka ambata ba to amma fa ba cewa ake ba certificate bane dan wanda kila ba za ka zama cikin waɗanda Allah yake son yayi ma hakan ba kada wannan ya dauke ka ka je kai ta ka je kai ta ba sha ka ce a ai akwai alfarma wani hadisi na daban har yanzu akan wannan qala al-imam ahmad qala hadathana yunus qala hadathana hammad bin zaid al-mu'alli bin ziyad an al-hasan anna aisha qalat aisha an shiga cikin gida kenan matar manzo Allah ta ce tace da'awatun wasu addu'o'i kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u biha manzo yana yin addu'o'i da irin wasu addu'o'i sai yace ya muqallibal qulub wannan yana yana yin addu'a da ita ya mai juya zukata sabbit kalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan addininka Ƙanar fa qultu ya rasulullah sai Aisha tace ya manzon Allah innaka taksuru kana yawaita an tad'u bi hadha du'a an tad'u bi hadha du'a kana yawaita yin addu'a da wannan addu'a da fa sai annabi yace mata inna qalbal adami yace lalle zuciyar ɗan adam baina asba'ain tana karkashin ya tana tsakanin yatsu min asabi illa daga yatsun Allah ya Aisha idan baki sani ba duk zuciyar kowa tana tsakanin yatsun Allah ne wa idza sha'a azaza idan Allah ya ga dama sai karkatar da zuciya ta kama aikin bata wa idza sha'a in ya ga dama aqama sai tsayar da zuciyar dodar akan shiriyar sa to dan me ba za ka roki Allah wajibi ne ka roki Allah kenan hadisun akar wani hadisin na daban har yanzu na shida ko na biyar قال الإمام أحمد قال حدثنا عاش قال حدثنا عبد الحميد قال حدثني شهر sami'tu umma salama تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسر في دعائه يا ita ummu salma tana zantawa tana gaya wa mutane manzo Allah yana yawaitawa daga cikin addu'o'insa daga cikin addu'o'in ga abin da yake cewa yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub kaga duk wanda muka yi ba kawo Allahumma ba sai amma sauran duka ana kawo ya unnidal ya muqallibal quluba nan kuma Allahumma ya muqallibal qulub an gane ya Allah mai juyar da zukata sabbit kalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata wato akan addininka qalat ummu salma sai tace fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah awa innal quluba la taqallab shin yanzu zuciya ma tana motsi tana jujjuyawa kana na'am don Allah ya ce mata eh ma khalaqallahu min basharin min bani adama ba Allah bai halitta ba daga dan adam daga cikin ƴaƴan adam illa anna qalbahu baina asbu'ai sai zuciyar sa tana tsakanin yatsun Allah tabaraka wa ta'ala mabuwaye da daukaka fa in sha'a aqama idan ya ga dama sai tsayar da wannan zuciyar wa in sha'a azaba idan ya ga dama sai ya karkatar da zuciya yace fa nas'alullaha rabbana muna roƙon Allah ubangijin mu Allah yuziga qulubana kada ya karkatar da zakatan mu ba'da iz hadana bayan ya shirye da mu wa nas'aluhu muna roƙon sa an yuhibba lana min ladunhu rahma ya bamu daga gare shi rahamarsa innahu huwal wahhab domin shi Allah shine mai bayarwa qalat sai tace qultu ya rasulullah sai nace ya banzan Allah ala tu'allimani da'awatun ad'u biha li nafsi ba za ka sanar da ni ba wata addu'a wadda zan rinka roƙon Allah da ita a kaina qala bala sai annabi zan sanar da ba ruwa ko kai duk abin da ka samu wata kila na ilimi ba ka iya ba mata sai annabi ya ce mata ki kice Allahumma rabban nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikfir li dhanbi ki faɗi wannan ki ce Allahumma rabbi uh, wato rabban nabiyyi Muhammad Allah ubangijin annabi Muhammad ikfir li ka gafarta mun zambi zunubina wa azhib ghaiza qalbi ka tafiyar da fushin zuciyata wa ajurni min mubillatil fitan ka tsiratar da daga fitinar bata ma a hayayta ne matakar da ina rayu a duniya ka tsare ne daga waɗannan abubuwa yanzu ya koya mata manya manyan abubuwa kun kuma dalilin tambayar ta al'ummar duniya za ta amfana dalilin tambayar ta wataƙila da ba ta tambaya ba da mai yawa ba a samu haka ba amma da yanzu da ta tambaya sai aka ce ya ce ki Allahumma rabban nabiyyi Muhammad Allah ubangijin annabi Muhammad ighfir li dhanbi ka gafarta min zunubi na wannan garabasa ce ta farko babban al'amari ne wa azhib ghaiza qalbi ka tafiyar da kushin zuciyata wannan shi ma matsala ce a rayuwa wa ajirni min fitnatil mudilla wato ajirni min mudillatil fitan ka tseratar da ni daga fitinar bata abu uku ma a hayyata ne matukar na rayu ka tseratar da ni wannan babban al'amari ne ko hadisi na ƙarshe a wannan babi wanda malam ya fararo su saboda duk yana kawo su ne akan wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana sha makanci tsakanin mutum da zuciyarsa قال الإمام Ahmad, قال حدثنا عبد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة اخبرني ابو حانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الجبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئتي يا جماعة الله أنا فدي إن قلوب بني آدم للزوجير دن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن سنانا أتكان ياسون أبنجي من رحمة kuma duk zukatan mutane fa duk zukatan mutane na duniya suna tsakanin wannan yatsun na Allah sai ya baka bayani ya ce ka kalbin wahidin kamar zuciya guda ɗaya ce tal haka Allah yake sarrafa mutane Allah ya wuce wasa yusarrifu kaifa sha'a yana juyar da zakatan yadda ya ga dama wannan shine Allah ilimin ya wuce duk tunanin dan adam ko yanzu a ce a ajiye kuɗi biliyan ɗaya duk da dai ni ban san yawan biliyan ba amma dai ina jin ana fara nawa ne biliyan ka ko ita ce biliyan da kawai kuma zan faɗa biliyan ita ce biliyan nan miliyan dubu ɗaya ko to yanzu a ajiye kuɗi a nan biliyan ɗaya ga su sai a san rimbarin nan kowa yana kallon su sabi dan ga su an ajiye su akan a sama kowa yana kallon su sai a ce to yanzu kai ka tsaya zuwa gobe kamar yanzu duk zukatan mutanen nan kowa ya motsi ka ba mu bayani in ka gama wannan kacin ya kudin ina jin komin talautinka ko ka fi ɗeran masallaci talauci ba za ka ci kudin nan ba don ba za ka iya yi wa ba za ka iya duk wanda ya motsi a ce za ka ba da bayani a kansa ai ba kai sa ba sai dai kana kallo ka zauna da talautinka kuma ga kudin nan gangan to amma allah fa duk duniya ce ba ma wai mutane ba kaɗai duk wata halitta da ta sani Allah yana tasarrufin ta yusarrifu kaifa sha'a yadda ya ga dama yake tasarrufin su ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سانا سيبن ذن الله اللهم مسرب القلوب يا الله مي صرف زكاتا صرف قلوبنا الى Ya Allah ka sarrafo da zukatan mu zuwa ga maka da'a wannan hadisi ya inganta kamar yadda Imam Muslim ya fitar imamu ahmad da ibn hibban duka sun fitar da wannan hadisi to kuma nan muke ganin zamu aje saboda an ce lokaci ya kore to gobe darasin mu akan kaifa tastajibullah lillah ya za ka amsa ma Allah za mu zo da bayani insha Allah ku ta yadda ake amsa ma Allah da kuma manzon insha Allah ina zuwa babu على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ايمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين